Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 15 ga watan Mayu shekarar 2019 kan mitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ko ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kubasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba ya kuma kiri ne tare da Sarfila Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri damu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku je ci gaban hirar Alheri Abdu da Farfesa Samuel Zalanga. Wani dan Najeriya mazaunin nan Amurka akan batun rarraba masarautar Kano kamar yadda muka alkawarinta muku a shirinmu na safe. Bayan haka za mu kawo muku maimaicin shirin ciki da gaskiya. akwai kuma sharhin jaridun ƙasar kamaru da saƙonni da kuka aiko mana kana kuma za mu kawo nasihar ramadana amma duk sai an ji labaran duniya To jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfila hashin gumel. shugaban amurka donald trump ya musanta cewa tattaunawar da aka yi da china ta ruguje ya kuma nuna abin da kowa ke gani a matsayin yakin cinikayya tsakanin manyan kasashe masu tattalin arziki biyu a duniya da cewa an zuzuta abin muna tattaunawa ko muna ci gaba da yi a cewar trump lokacin da yake amsa tambayar murya amurka da ta yi masa a fadar shugaba wato a fadar white house da safiyar jiya talata kafin ya hau jirginsa da ake kira marine one Trump ya ce mun samu amincewa kan wani batu amma kusan karshe sai suka ƙi amincewa. A maimakon haka jami'an gwamnati suka ce wannan makon shugaban kasa ya yanke hukuncin ɗaukar mataki akan abin da ake ganin yakin cinikayya ne da ƙasar China. Da yake magana da manema labarai 'yan sa'o'i bayan kalaman Trump. Shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki Sanata Mitch McConnell ya ce babu wanda yake nasara akan yakin cinikayya ya ƙara da cewa muna fatan wannan abubuwa da ke da ake za su kai ga matsaya mai kyau sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov sun amince tattaunawa yin aiki tare domin farfaɗo da dangantakar da take tsakaninsu da kuma buɗe kafofin da za ke ganawa biyo bayan tattaunawar da aka yi wato jiya talata a birnin soshi ko da yake pompeo da lavrov sun tattauna akan matsaloli masu yawa da ke tsakaninsu da ma kasashen waje ciki har da matsalolin da ake fuskanta a iran da koriya ta arewa da ukraine da syria da kuma venezuela ba su dai samu nasarar cimma matsaya akan matsalolin ba a taron manema labarai da ministocin biyu suka gudanar bayan tattaunawar su pompeo ya ce amurka ta shirya gyara dangantakarta da rasha amma tana mai sa ran takwararta rasha za ta ɗauki abin da muhimmanci wannan shine karan farko da pompeo ya taɓa zuwa rasha a matsayinsa na sakataren harkokin wajen amurka bayan gana wasa da lavrov jami'an diflomasiyyar amurka sun gana da shugaban ƙasar rasha vladimir putin To labaran duniya zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Karan harbin bindiga da ya barke da yammacin ranar Litinin a birnin Khartoum lokacin da jami'an tsaro suka yi aron gama da masu zanga-zanga a daidai lokacin da kwamitin soji da ke rike da mulki a Sudan ya sanar da cewa an cimma yarjejeniya da shugabannin masu zanga-zanga akan mulkin kasar. jami'an tsaro sanye da kaki dauke da makamai sun rika kawar da shingayen da masu zanga-zanga suka kakkafa suna harbi da bindiga da amfani da barkonan tsohuwa da kuma dukan masu zanga-zangar waɗansu shaidun gani da ido sun ce an kashe mutane da dama an kuma raunata wasu kwamitin sojoji da ke mulki a sudan ya zargi waɗansu ɓata gari da bai bayyana ba da harin da aka kai ya kuma ce wani jami'in sojan ɗan sanda da ke a matsayin mejo na daga cikin waɗanda suka mutu amma babu masaniyar kowane ne yake da alhakin harbin da aka yi yasir mohammed wani lauya ya yi magana da muryar amurka bayan da ya tsere harbin bindiga ya ce ya ce abin mamaki shine ba za su iya faɗin wanda ya kai musu harin ba amma daga abin da na gani ya kuna kuma fuskanta da alamun wasu sojojin ɓoye ne ko masu shigar burtu wato suka haifar da wannan tashin hankali a halin da ake ciki kuma sojoji akan wata babbar mota da ke ɗauke da babbar bindiga mai sarrafa kanta suna zagaya kusa da masu zanga-zangar lamarin da ke rikitarwa wajen sanin takamaiman kowa ya fara kai harin ministocin kungiyar tarayyar turai na kira da a tsagaita wuta a cikin gaggawa a ƙasar libya kana yi wa wato sun yi wa bangarorin bika shiri su koma teburin sulhu domin ɗinke barkar da take tsakaninsu wata ganawa da suka yi a brasel ranar litinin ministocin sun kara da jan hankali akan faɗan da ya barke a kusa da birnin tripoli wanda aka fara a watan da ya gabata bayan da 'yan kishin kasar masu goyon bayan khalifa haftar suka kaddamar da hari a babban birnin libya wanda ministocin suka ce zai iya zama barazana ga zaman lafiyar ƙasa da ƙasa da tsaro. Wannan kiran nasu na tsagaita wuta ya zo ne bayan rahotanni da ke nuna cewar 'yan bindigan na ƙara samun makamai. Labaran duniya kina aka saurara daga nan Washington DC. To madalla kamar yadda muka alƙawarta muku a shirin mu na safiya za mu kawo muku ƙarashin fashin baki da farfesa samuwar zalanga wani ɗan najeriya mazaunin nan amurka ya yi a kan batun rarraba masarautar kano a shirinmu na baya alheri grace abdu ta tambayi farfesa ko shin rashin kau da kai ko kuma faɗan albarkacin baki akan wasu lamurra da shi sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu yake ganin ba su tafiya daidai yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa suke takun saƙa da gwamnati a matsayin jiha da kuma tarayya ko kuma hakan ne ya yi sanadiyar rarraba masarautar sai ya ce eh yana ɗaya daga ciki ko da yake mm, an tambayi gwamna din yanzu ba zai ce wai shine dalilin ba domin na san yadda shugabannin 'yan najeriya suke za su je ofis je su zauna su yi shawara ga abin da suke so su yi amma in sun zo sun sami 'yan jarida ko kuma za su rubuta wani abu za su faɗa ma jama'a ba za su ce ga ainihin dalilin da yasa suke yin wannan abu ba amma wannan abin da kika faɗa yana shine babban dalilin kuma mutum ya binciki tarihin kamar ah, afirka ta Eh, yamma zai fahimci cewa wannan abin ya faru a kasashe da yawa akwai wani littafi wanda na karanta wanda wani ya magana akan wannan kamar akwai gasa gasa tsakanin eh, shugabanni irin na tarihi irin kamar shi mai martaba sarkin kano da kuma irin shugabanni wanda suka zo bayan mulkin mallaka wato shugabannin zamani irin su gwamnoni da sauransu hakan nan domin bisa ga tarihi su wa'annan shugabanni na al'ada ko na tarihi su ne dama shugabanninmu to amma bayan mulkin mallaka sai aka zo aka kawo 'yan nan to sai ya kawo gasa domin mulki ya zo kamar karfin mulki ya koma hannun wannan shugabannin zamani to idan aka sami mutum wanda shi shugaba ne kamar shi mai martaba sarkin kano wanda yana kokari ya kawo canji in ya ga wasu abubuwan da ba daidai ba to su shugabanninmu ne yanzu na zamani sau da yawa in ka dubi abubuwan da suke duk wani wanda ya binciki shanin gwamnati da sauransu a kasashe da yawa na duniya zai ga cewa kurun mutane suna neman yadda za su samu biyan bukata ne kurun amma ba su da kishin zuciyan kawo canjin wani abu a cikin kasa da sauransu a kana to in kai kana da kishin ƙasa kai shugaba kana da kishin kasa misali kamar shi mai martaba sarkin kano yana da kishin ƙasa yana so ya faɗi wasu magana wanda za su kawo canji shi gwamna ko kuma mutane kamar gwamna za su ga kamar yana kokari ya kaman sa su su zama ba 'yan siyasa wanda kamar sun damu da jama'a ba da sauransu haka nan to shi zai kawo wannan gasan kuma wannan damuwan idan bamu iya mun sami hanyar da zamu mu daidaita shi ba zai kawo a koma baya a arewacin najeriya sosai sosai domin ni ina goyon bayan abin da shi mai martaba sarkin kano yake ba wai don ni dan sarauta ba ne ni dan talaka ne amma ni bisa ga nazarin rayuwar dan adam da na yi mutane kamar su wanda suna da suna da mukami suna da iko Allah ya ba su wannan mukami suna kokari su yi amfani da shi domin su kawo cinji domin rayuwar talaka to wannan abin yana faranta mu zuciya kuma ba wai kadai a Najeriya ba a duk bangaren duniya inda wani abu haka yake faruwa zan goyi bayan wani abu haka to akwai kuma waɗanda ke cewa yayyana wannan masarauta ta Kano tafiya ta yi da zamani kuma suke ganin cewa hakan ma na iya faruwa da Sokoto kasancewa su biyu ne kadai suka rage waɗannan masarautu da suke da ikon faɗa a ja arewacin najeriya cewa wai don an kacancin nan ko kuma an rarraba ita eh, masarauta misali ta zama tana da bangarori da yawa da sauransu zai kawo ci gaban ƙasa ba magana ne wanda kurin za a faɗe shi kurin zata mutane wanda suke karatu kuma suna da fa'inta sun yi karatu suke da fa'inta za su yi da shi ba babban abin da yake kawo damuwa a najeriya wato mutum ya dubi abin da yake faruwa a najeriya ko da za a bada kowane mai gida jihar kansa ina wato abin da nake nufi shine don tsabagen wai kawo ci gaban najeriya kowane mai gida a bashi ko karamar hukuman kansa ko kuma kowane ƙauye ba su karamar hukuman kansu idan babu gaskiya idan babu adalci idan babu tsoron allah wannan ba zai kawo ci gaba ba. dalla farfesa samuel zalanga na a hirarsa da alheri grace abdu kafin mu ci gaba bari mu ci gaba da shakatawa da wannan wata waɗannan shirye-shiryen da na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe uku ne da minti goma sha ɗaya na dare a nan washington dc da kuma shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum kamar yadda muka ambata muku a shirin da ya gabata cewa wannan makon za mu kamo karashin tattaunawar da wannan fili da dan majalisar wakilai garba cedi daga mazabar bala daga sau a jihar taraba garba garba dai kamar yadda aka fi saninsa ya amince da cewa shi ya ɗauko belin waɗanda 'yan sanda suka damƙe da gallazawa dattijan makiyaya alhaji gambo da iyalansa daga tsohon amininsa alhaji na gandu a jihar taraba alhaji gambo dai ya bayyana wannan shiri cewa alhaji na gandu ya haɗa kai da madugun 'yan banka a mazabar bala daga sau da aka fi sani da sha'ibu garbabi suka cinye masa shanu da haɗa baki da yin fyaɗe ga 'yarsa da ma neman halaka shi ta hanyar gana masa azaba kala-kala. A makon da ya gabata ɗan majalisa garba-garba ya yi bayani da nuna ya karɓi belin waɗanda ake tuhuma ne domin 'yan majalisarsa ne kuma akwai wani hukunci na kotu. Ga dai ƙarshen tattaunawar. ina jin watakila baka saurari shirin sosai ba akwai bangaren da shi wannan dattijon banda shi shu'aibu mai aikin sintiri ko banga na nan wannan ƙauyen garbabi din da suka bamu labari akwai shi wani alhaji na gandu wanda yake cutar da shi wannan dattijo da ya kawo mana kuka har suka haɗa kai da wa'annan 'yan bangan suna tsoma shi a ruwa Eh, sai ya fita daga hayyacinsa su sun kusa dai halaka shi ma gaba daya eh, sannan suka kwashe su aka je aka yadda su a wani daji da iyalan eh, jihar neja duk kana da wannan labari cewa mutanen ba da wannan labari ba da wannan labari to wannan duk suna cikin abubuwan da mutanen nan suke zargin waɗanda aka ɗauki belin nasu nan da aikatawa ba ni da wannan labarin sai a je a binciki cikin ƙararrakin da suka shigar a kotu wadda kansa da suka janya ko wannan magana a ciki sai a je a duba to garba garba abinda kuma na sake eh, bincikawa cewa eh, bayan ka ɗauki belin nan ka yi alwashin cewa shanu da aka yi magana an yi ta karɓa wajen wannan bawan Allah tsakanin shi alhaji na gandu da shi shuaibu dan banga eh, za ka dawo da waɗannan shanu har a faɗi ma. Sun nuna maka a rubuce ko in ki faɗi? ni ban eh, faɗi haka ba akwai saboda haka a je wajen yan sanda ɗin in na rubuta musu haka ko kuna faɗa da baki na a ni zan kawo shanu sai a baku a rubuce ko a gari a rubuce wannan duk yanki faɗi ce to zu garba garba tun da ma abin ya ya shafi in ma tun da ana maganan beli ne aka je aka ɗauka daga wajen yan sanda wanda ba haramun ba yawa daga wajen yan sanda shekara ɗaya kenan yaushe mai mutanen nan za a dawo da su a gama wannan maganar wajen yan sanda ina tsoro kan na dawo da su kotu ba ta kama ni domin kotu ta sallame su tun da 'yan sanda sun ce cajin sun janye yanzu mutane wadda kotu ta sallama kuma in sake ɗauko su in kawo kotu za ta iya kama ni ni ina nan ina bin abin da kotu ta faɗa shi ne zan bi kotu ta ce kes ɗin nan ta ɓarar da shi stroke out saboda haka dalilin wannan ne na belin mutanen nan kuma 'yan sanda sun karɓi wannan takarda na kotu na shari'a na kotu shine suka bani wa'annan mutane kuma a ina gani na taimaka wa 'yan sanda ne ma domin su yi biyayya da kotu eh wato abinda nake faɗa garba garba ba abinda ya tunda dai haka ne ai yan sanda ba maganan kotu a ciki tunda wajen yan sanda aka karbe su ma'ana a dawo da su wajen yan sanda in yaso su in za su sake su bisa wannan magana ta kotu da mu da ba mu ambata cikin shirin nan ba to sai a aikata haka kamar yadda aka yi wa waɗannan mutane alkawari eh to sai ranar je wajen kotu sai kotu ta ce min eh to ka dawo da su amma ni kan mutanen da kotu ta sake ba zan je in dawo da su ban da hurumin dawo da su don kotu ta fi kowa ta fi ni sandan sannan bayan na akwai labarin da na ji ma cewa an rubuta wa majalisar wakilai ta tarayya zuwa wajen babban jami'i na kula da ita harkokin majalisa din cewa ana neman ka ka dawo da waɗannan mutanen cewa 'yan sanda sun yi wannan rubutu kana da wannan labarin ba ni da shi a yanzu abin da za a ce garba garba da sun samu ne a waɗannan mutane da duk sai a sabe su a yi zama da su a sulhunta wannan magana kowa a bashi haƙƙinsa ina ga da sulhu eh a a matsayinka da dan majalisa garba garba za ka iya aikata wannan ai na ketare abin da kotu ya faɗa kotu 'yan sanda sun ce sun janye kajin da suke wa mutanen nan alkali ya ce tun da kun janye ni kuma a sake su aka sake su muka ɗauki takardar muka kai wa 'yan sanda 'yan sanda suka karbi kofin suka sake mutanen nan to saboda haka wayan zai musu sulu sulu a kan me ai ma mutane na san tambayar da za su so na imani a irin wannan yanayi eh, ko da yake kai baka magana da yawun yan sanda ya kamata su ma yan sanda mu tambaye su menene eh, dalili ne ku je ku same su yawa menene ku tambaye su kuma eh. zan baka kofin wannan takardar court judgment nan daga inda 'yan sanda suka ce sun janye wannan shari'a wanda prosecutor din sunan shi usman jibrin shi ya janye wannan shari'a a madadin 'yan sanda zan baka wannan takarda wato dole ne za a bincika dalilan da ya sa 'yan sanda suka janye shari'a irin wannan da suka shigar da aka kai kara wajensu a kwarai kuwa kwarai kuma dole ne a bincika me yasa a'a wasu ne suka je suka same su a gidan fursina cewa ku yadda in muka za mu janye in aka kawo shanu a raba sai a tambaya a'a kungiyan gan Allah Fulani da development ne a bayi ne zai ce kai ku yadda za mu sa ƴan sanda su janye ku ku kawo shanu mu raba to Allahu alamu ba a san me yake ciki ba saboda haka a nan a tambayi 'yan sanda me yasa kuka janye wannan magana a kotu har alkali yake a sake mutanen nan to shine za a je a tambaya amma kuna ta wani kewaye kewaye ni in je in kawo mutane in je in kawo mutane kotu ta kama ni garba garba kai ai ka zo ka dauke su wajen yan zanda ne in ka dawo da su a gama bincike me ya hada kai ma da kotu to yanzu a bincike a wani laifi na wanne daya ma'ana na wanda yan zanda suka je sun janye ko wani sabon laifi to yanzu mu bar ma mu bar ma wannan magana garba garba me me zaka ce kan yadda yan banga a jihar taraba ake zargin su cewa suna cin mutuncin mutane har suna daukar doka a hannu yanzu sun zama ma su ne kusan hukumomi da suke shari'a a ƙauyuka sai abin da suka ce ake yi. A ni ban sani ba wannan a tambayi wa'adda suke gudanar da gwamnati a Taraba a jihar Taraba a tambaye su. Kuma kazalika watakila waɗannan mutane ba mamaki suna ma taimaka ma a lamuran siyasa in ka zo tsayawa takara. A kwarai kuwa siyasar da ta wuce a zaben Buhari dukkan su suka kawo jama'a aka zaɓi buhari aka zaɓe ni har ma suka yanka saniya dukkan mu muka ci kuma kowane kasuwan garin mu suna zuwa ina musu nasiha na cewa ku zama fulani na gari ku ci gaba da kiwon ku kar a kama ku a wani harka wadda ba ta da kyau suka ce sun ji to saboda haka mutanen da suka taimaka mini jama'ata suka taimaka mini a siyasa ta. suka sa wa eh, baba buhari kuriya ya ci zaɓe ni suka sa min na ci zaɓe sannan kotu ta ce a sake su ni na kai takarda wajen yan sanda na ce ku bi kotu aka ce in sake su aka sake su sannan ni ne kuma zan jin sake ɗaukan wa'annan mutane na dawo da su wajen yan sanda wanda ba wani laifi ba bisa wani laifi ba yau a ce a ah, mutane nan da ka karɓa sun sake sabon wani laifi saboda haka yan sanda aikin su ne su je su kamo mai laifi sai su je su kawo su to a ƙarshe garba garba me za ka ji dai labarin mutanen nan yadda aka kore su ma daga jihar Taraba aka je aka yadda su a wani daji a jihar Neja inda watakila ma eh, ba su da abinci ba su da komai suna cikin halin wahala me ka ce kan kawai wannan eh, wahala da kalubale da suka shiga. Eh inda na tabbatar haka dai to da zan iya faɗan wani abu. Yanzu ban sani ba ko yanke faɗi ne ko kuma sharri ne ma ko me ban sani ba amma kaga abinda ban sani mani ba magana a kai. A na in dai ka yarda da bincike na bincike na abin da ya faru kenan. An ji an yadda su a wani daji da iyalansu ba abinci ba gida ba komai kawai an bar su a fili da yake su 'yan ƙauye ne ba su da ƙarfi ba su da hukuma ba su da ɗan majalisa mai kare su. Ina da bincika Eh. eh to ai ban san matsayin kwarewar binciken ka yadda take ba to saboda haka ni gaskiya ba zai magana wata magana a kai ba ban san yadda binciken ka ya kware ba dan jarida a nan ka karshen shirin namu na wannan makon sai ko mako mai zuwa idan allah ya yarda za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin nasiru adamu elikaya nisar fili hashin gumal cewa mu kasance lafiya to da a shi ka yanzu kuma ga sharhin jaridun jamhuriyar kamaru za mu fara shirin jaridar namu ne da jaridar liswa ta kasar jamhuriyar kamaru an da babban labarin ta na wannan makon a farkon shafin ta ke nuni da cewar yanzu dai magatakardar fadan shugaban kasar jamhuriyar kamaru mr ngongo ya ce ko ya mayar da martani kan irin raɗaɗin da ake yi cewa ne zai gaji kujerar shugaban kasar ta jamhuriyar kamaru ya ce shi dai a yanzu baya bukatan wani mukami a kasar baki ɗaya sai kuma jaridan refrain an da ita kuma ta ruwaito mana cewar 'yan majalisar dattabai na kasar amurka sun ki goyon bayan kungiyar 'yan awaren kasar jamhuriyar kamaru kan biyan muradun kansu sai kuma jaridar the peace actual an da ita kuma ta ce prime minister kasar jamhuriyar kamaru mr dion gwete ya samu nasarar ganawa da sarakunan gargajiya na jihohin 'yan awari guda biyu domin neman an da za a yi a sasanta rikicin da ya ƙi cinyewa na tsawon shekaru uku a ƙasar ta jamhuriyar kamaru faru jaridar lebuwa du cameroon kuma ta ruwaito mana cewar shugaban kasar jamhuriyar cameroon biya yana samun matsin lamba a kasar anda yanzu haka ake ganin ana bukatar ya matsa akan kujerarsa domin ya bawa matasa fili su masu taka rawar ganin su sai kuma jaridan an anda ita kuma ta ruwaito mana cewar tsohon da fadar shugaban kasar jamhuriyar kamaru belenga ebutu ya rasu a farkon makon nan bayan ya fama da wani rashin lafiya mai tsawo sai jaridar the post ta kasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru an da ita kuma ta hango da cewar dai kasar biya nan yanzu dai suna neman tursasawa hamshakin attajirin kasar jamhuriyar kamaru alhaji baba amadu dan fullo kan haɗin gwiwan da suka yi musamman ma a kamfanin sadarwa ta nestel an da suke neman su sa masa yatsa a idanu amma shi kuma ya ce ba za ta sabo ba wai bindiga a ruwa sai jaridar ecomatin an da ita ma ta shaida mana cewar darakta janar na babban tashin jirgin ruwa da ke birnin kirbi a kasar jamhuriyar kamaru ya ce yana bukatan samun haɓaka babbar tashar domin samarwa ƙasar jamhuriyar kamaru manyan kudaden shiga a faɗin ƙasar sai kuma jaridar lejiyu an da ita ma ta hango mana cewar gwamnatin shugaba biya ta ladautar da ministan kiwon lafiya na ƙasar ta jamhuriyar kamaru za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar informatin an da ta ce shugaban jam'iyyar adawa ta ƙasar faransa segolon royal ta ziyarci ƙasar jamhuriyar kamaru an da ta gana da masu rike da madafun ikon ƙasar da ma shugabannin jam'iyyun adawa na ƙasar ta jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka da ƙasar kamaru kuma da a gaida muhammad awal garba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka suna na Gambo Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa garin Fataskun. A yau na so na fara da godiya Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan na Ramadana sai ga shi azumi kusan goma muke ciki kamar yau muka fara don haka haka rayuwar mu take tafiya Allah ubangiji ya gyara mana halayen mu Allah ya shirye mu shugabannin mu waɗanda suke cikin wani hali na cewa Allah ya dawo da su kan daidai Allah ya shirye su assalamu alaikum mu amurka daga alhaji manir dan uwa mai Allah na garin jiga kira ga yan uwana tausasa ku dubi Allah ku dubi annabi bisa dangane da magana da mai martaba sarkin Kano sami na biyu kwadi waje kiwo ta akuya ta yi kiba tubul tubul a ce akwai nan tana dubu goma sha biyar ko sha bakwai ya suke ta kwana uku ko kwana biyu bai neme ta ba to a ashe akuya ta hida da haushi. hausa fulani in ko akuya ba ta hida ba ba za ka sai ɗanka ba ya je karatu babu ci babu sha babu sutura babu tuba shi ka bar mu malami shi shekara uku in har ka yarda da Allah ce wala kada ba ni adama ya karama da harin kai misa ka cuci ɗanka wallahi ba ɗin karatu zai sa shiga aljanna ba imani da jin tsoron Allah shine zai kai mutum aljanna kai wasu hulani kada ku koma zagin sanusi ba da haƙƙinsa ba sanusi ya faɗi magana ta Allah kuma wallahi da majalisar zartarwa ta ƙasa da majalisar wakilai ta ƙasa da sanata na ƙasa da shugaban ƙasa wallahi wannan magana ba za mu yaye muku haƙƙin mu ba. Tuma da yanzu kuma ga nasihar watan Ramadana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Alhamdulillah bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sunana Muhammad Inuwa Abdulkarim. Daga cikin abubuwan da ya kamata al'ummar musulmi su kai a watan Ramadana musamman shine yawan karanta Alkur'ani. Domin karanta Alkur'ani a cikin Ramadana yana da falala yana da daraja fiye da watan da ba shi ba. Domin ya inganta hadisi aka ce ayi Ramadan shaharul Qur'an akan kira shi da wata ne na Alkur'ani. Magabata sun kasance ko da wajen da suke karatuka daban-daban za ki samu sun rufe amma sun mai da hankali akan abin da ya shafi Alkur'ani har ma su rinka buɗe wasu ansu majalisoci wannan na farko kenan sannan na biyun su an so yawan sadaka sadakan da aka yi ta a cikin ramadan tana da lada tana da fifi ko fiye da wanda aka yi ta ba cikin ramadan ba ya inganta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya sayar da mai azumi za a ba shi ladan mai azumin ba tare da an tauye ma mai azumin ladan shi ba sannan kuma yake cewa wanda ya siyar da mai azumi yana da ladan mai azumin duka ire-iren wannan abubuwa ne wanda yake nuna tasirin azumi ko ko abubuwan da aka fi so a yi shi a cikin ramadan sannan daga ciki kuma an so kawar da saɓani sabani da ke tsakankanin al'umma idan da kana da sabani ka da wani to bai kamata ka bari wannan sabanin ya shigar da kai a cikin ramadana ba an so a rinka yawan yafiya yawan ambaton ubangiji zikiri a kowane lokaci waɗannan suna daga cikin abubuwan da aka so a rinka yi sannan kuma umarni da kyakkyawa da hani da mummuna da nisantan abubuwan da yake kawo rage ladan azumin ko ma karya azumin gabaki daya duka waɗannan abubuwa ne da ya kamata al'umma su lura da su kuma abubuwa ne wanda za su yi musu amfani kuma abubuwa ne ake son ya zamto mutum yana ɗabbaka su a cikin watan ramadana muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu ya sanya mu cikin waɗanda za su aikata abin da yake so ya yadda da shi kuma ya dace da mu duniya da lahira ya karɓa mana ibadun mu amin sun amin yanzu kuma ga sarfil hakim gumal ya dawo da labarai ya takaice a takaice baba shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa tattaunawa da ake da China ta ruguje ya kuma nuna abin da kowa ke gani a matsayin yakin cinikayya tsakanin manyan kasashe masu tattalin arziki biyu a duniya da cewa an zuzuta abin. Muna tattaunawa kuma za a ci gaba da yi a cewar Trump lokacin da yake amsa tambayar murya Amurka ta yi masa a fadar White House da safiyar jiya talata kafin ya hau sa da ake kira Marine One. Trump ya ce mun samu amincewa kan wani batu amma kusan ƙarshe sai suka ƙi amincewa. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da ministan harkokin wajen rasha sergei larov sun amince da tattaunawar da wato tattaunawar yin aiki tare da wani farfado dangantakar da take su da kuma buɗe kafofin da za a ke ganawa biyu bayan tattaunawar da aka yi jiya talata a birnin sochi ko da yake pompeo da lavrov sun tattauna akan matsaloli da masu yawa da ke tsakaninsu da dama da kasashen waje ciki har da matsalolin da suka fuskanta iran da koriya ta arewa da ukraine da syria da kuma venezuela to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirin mu na wannan lokaci sai can da la'asariya za ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shirye yanzu a madadin kowa da kowa din sashen hausa na murya amurka musamman sarfil hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni solomon abu da kuma injiniyan mu ta wannan hantsi wato malama nashwan baba ya kuma ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai an jima salamu alaikum